Allah sarki sai kuma daura kai tsaye duk da muran da nake fama da shi da murya ta ma idan kun lura ko in ce kun fahimta ya canza kwata-kwata ba haka muryar yake ba kuma daura kawai zan daure wallahi makogoro na ma zafi yake kawai daurewa zan yi ko kaza nake bukata na ci ne oho kuma she zuwa kai tsaye karfe bakwai ta dawo hayyacinta tana bude idanuwanta ta ga laraici a kusa da ita ta lamshe idanuwanta yayin da Larai ta bi ta da sannu ai ba ta da halin da za ta amsa sannu da jikin da Larai ke mata Ka kabaki ɗaya zuciyar ta azabar tukuki take mata tunda Abdul ya bar asibitin bai kara dawowa ba bai ma kara sanin wani hali Saudan ke ciki ba yana can yana fama da tashi masifar da ya fi karfin ta Saude zuwa yanzu ya fara zama kamar mawukacin gaske da ya ga Ahmed sai ya ce an ganta ne ta haifar min ciki na ne an kawo min baby na ne Ahmad na cikin damuwa shi ma sosai ya kira Dr. Mutsaf kamar zai yi hauka amma shiru Jalal ma da kanshi ya kira Dr. Mutsaf amma kaf nan bansa ba sa shiga tashin hankalin da Jalal yake ciki a kullum double suke zama a bangaren Jimmalama tana cikin damuwa har yau bata bar kukan rashin almaguriya a gidan ba ko ruwa sai ta yi yaƙi sai ta yi yaƙi da zuciyar da take iya sha a cikin cikinta limshe idanuwanta ta kara da tsananin karfi yayin da abin da idanuwan da suka gani suka dawo mata sabo fil zuciyarta ta yi nauyi idanuwan da suka kawo kwallar bakin ciki kunnuwan da suka yi dumdum abin da suka ji ba su taɓa jin irinsa ba har abadan ji take kamar a mabarki take ta bude idanuwanta ta kalli saman silin ɗin ɗakin asibitin bata san ma a asibiti take ba sai yanzu zumbura ta tashi zaune jikinta duk ya mutu tamkar ba ita ba ta ma mutuwa ne da ganin wannan masifar ta faɗa a bayyane duk ta bi ta faɗa a lokaci kankani sai zare ido take yi larai ta kure ta da ido masifa da zallar bala'i kawai ta hango a cikin idanuwanta ina Abdul Jalal ita ce tambayar da ta fito daga bakin Hajiya Saude wanda ta yi tambayar kamar ta yi hauka saboda tashin hankalin da take ciki ya kara dawowa sabo fil idanuwanta suka kara kawo kwalla Larai ta tabbatar da tashin hankalin da Saude ke ciki babba ne saboda bata taɓa ganin tashin hankali a tare da ita ba kamar na yau dadin dadawa ga kwalla ba ta taba ganin kwalla a idanuwanta ba sai yau yana asibiti a farko amma zuwa yanzu yana gida cewar larai da ta yi maganar kamar tana tsoro kasa-kasa hajiya saude ta matsa ma larai wani irin mugun kallo ta watsa ma larai wani irin mugun kallo ba tare da ta ce komai ba ka baki ɗaya haushin kowa take ji a duniya musamman ma larai tana da tabbacin sun san komai da ke faruwa amma ba su an karar da ita ba sai da hajiya luba ta zo ta ankarar da ita sai yanzu take nadamar cin mutuncin da ta yi mahajiya liba ta kula aniyar kaf ma'aikatan gidan sai ta mutu ta kulla aniyar kaf ma'aikatan gidan sai ta musu azaba mara misaltuwa hakkina ne ya taɓa shi ya sa shi ciwo abdul ya ci ta. wallahi sai amanar Allah ta ci shi cewar hajiya saude da ta yi maganar yayin da zuciyar ta ke kuna hawayen idanuwan da suka kara tsinkewa Lare ta bi ta da ido kawai a zuciya ta ce, Ke da haka zaki mutu cikin rashin wayo? Hakin ki din me ya ɗauka da zai sa shi ciwo? Ke ce da haki ke ɗawainiya da ke? Haka zaki kare har ki mutu. Duk abin da ka shuka shi zaka girba. Hajiya sau ta take sauke nan nauyar ajiyar zuciya. Ji take yi damar ranar mutuwar ta ta gani, da wannan ranar da ta gani. Bata taɓa jin ta gaji da duniya ba kamar yau. Ke don boron ubanki da uban babanki tsinannu 'yan iska, butulu, duk sai na haɗa na kwashe duk sai na haɗa na wa kaciyar buran ubanku albarka tsinannu 'yan iska 'ya'yan Allah ba ni ko 'ya'ya ne ai da ni kuke zancen dan buran ubanki tashi je ki kawo je ki kirawo min nurses ta cire min wannan ruwan ban ga amfanin sa a jikina ba Hajiya Saude ta yi maganar cikin azabar ruwan wutar bala'i da masifa haɗi da tashin hankalin da take ciki da zuciyarta jin irin uban zagin da ta antayo wa Larai ya sa ta miƙewa jiki na rawa ta fice a ɗakin a zuciyar ta tace ai kaɗan ma kika gani na san duk sai kin ci ubanmu ko baki faɗa ba tunda baki mutu ba ai tashin hankali bai kare ba a uban kowa yanzu ma aka fara zuciyar lare ta shiga dukan uku uku ta nufi inda nurses suke cikin hanzari ni saude matar saraki yau ni ce mijina ke cin wata mace har yake sambato har ya mata ciki wai kuma ina raye neva wallahi sai na yi kisan kai wallahi sai na zama da kakkiyar 'yar daba sai na ɗauki rayuka da dama ko shi Jalalin wallahi ba zan bar shi ba Saude ta faɗa kamar mahaukaciya bayan fitar Lare a ɗakin sai kuma ta tashi tsaye zumbur kamar mahaukaciya ta fasa wani irin mahaukaciyar gigitaccen ihu sai da kaf <coughs> asibitin ya amsa ga ta abu ba kaɗan ba daidai ta fasa ihun daidai nos da Lare suna kofar ɗakin nata jin ihun da ta yi sa su dannawa cikin ɗakin a gigice suka ganta tsaye sai zara ido take yi kamar zararriya idanuwanta duk sun kumbura hawayen ma yanzu ta kasa yi ke dan boro banki ki zo ki cire min wannan tsinannen drip din cewar saude da ta yi maganar da nosis din abinka da asibitin kuɗi kuɗin ma ba 'yan kaɗan ba nan da nan nosis din ta so ta cire wa saude drip din jikinta sai uban masifa take yi tana zage-zage ta fice ta fice a asibitin kamar mahaukaciya larai na biye da ita a baya suka fito harabar asibitin ba mota larai ta kira direba ba jimawa ya zo hajiya saude ta hau surfafa masa zagin da bai san dalilinsa ba ya rinka bata hakuri kawai domin ya san abin da ke cinta a zuciya daman sun shirya wa bala'in ta tuni ya buɗe mata gidan baya ta shiga jikinta san ba karfi sun tada mota za su bar asibitin kenan a guje doktor ɗin da ke kula da hajiya saude ya zo ya dakatar da su daga fita ya ce ai su ba su sallame ta ma nan fa saude nan fa saude ta kalkalo masa zagi tas dokta ya ga abu ya fi karfinsa ya ba ta hakuri kawai suka fice a asibitin sai girgiza sai girgiza kai kawai take yi a cikin motar har suka isa tana kukan zuci ta rasa mata ina za ta fara amma ta ayyana wa ranta yau sai ta kashe almukuri'a idanta idananta to tabbas o ita ce tabbas to ita ce ajalinta ko da hakan za ta yi shine zai zama na karshe a duniyarta daga nan sai a kashe ta ta yarda da hakan Suna isa gidan ko fakin direba bai gama yi ba, sau da ta fito ta bi masu gadi da ido. ta ga duk an canja su. Tana so ta tambayi Larai ina waɗancan masu aikin amma bala'i bai bar ta ta yi tambayar ba. Ta nufi ɗakin almukuri a ko kallon gabanta ba ta yi saboda bala'in da ke cinta. Tana isa ɗakin ta banko kofar ɗakin cikin bala'i da masifa. ta cak suka tsaya akan Abdul wanda ke zaune kasan ɗakin duk ya bi ya rame ya lalace jikinsa duk kasusuwa sun bayyana a wuyansa tamkar wanda ya yi ciwon shekara da shekaru yanzu a nan ɗakin yake rayuwarsa gabaki ɗaya sallah kaɗai ke fita da shi daga ɗakin gaba ɗaya baya hayyacinsa ko ruwa bai sha tunaninta ne abincinsa tunaninta ne abin shansa kukansa kuma shine sabuwar sassaucinsa a kan tunaninta zuwa yanzu ya gwammace mutuwa akan rayuwar tashin hankalin da yake ciki baya san kowa a duniya for sai ita da zai bada uban kowa banda iyayensa a bashi ita wallahi zai yi haka zuwa yanzu ba cikin jikinta yake bukata ba har ita ma yana tsananin bukatar ta Abdul ya dago shi ma ya zuba wa Hajiya saudan ido san ma ya mance da ita tun ba yanzu ba da ya ganta in ba yanzu ba da ya ganta Saude ta kara kure sa da ido zaune yake yana wani rubucir yana wani rakube kamar maraya san yake da jallabiya mulikalo wani irin haushinsa ne ya turnike Hajiya Saude kishi da zallar bala'i da masifa suka turnike ta mace amana wato yanzu ma kana nan ɗakin nata kenan wallahi wallahi ba zan bar ku ba har kai ba zan bari ba ina ita yarinyar take don wallahi yau ni ce ajalinta cewar saude da ke maganar kamar za ta cinye kanta don sallar bala'i da masifa hankalinta ya kara tashi sosai saboda mijinta da ta kara gani yau kuma a ɗakin yarinyar abdul ka cuce ni ta faɗa wasu zafafan kwalla na zubowa daga idanuwanta yayin da take ji a zuciyarta ko da ta kashe yarinyar da Abdul ɗin, din. Duka ba za ta huce takaicin da ke zuciyarta ba. Tunda ta fara magana kawai kallonta Abdul Jalal yake yi, sai yanzu ya kara fahimtar tsoron saudi ne ya sa almukuri'a barin gidansa. Haushin Saude ya rufe Abdul Jalal, bai taɓa jin ya tsana Saude ba kamar yau. Saude tana kuka ta shiga dube-dube a ɗakin, tana faɗin ina take tsinanniyar. Allah sarki wannan kenan kai saboda mura yau zan je hutun rabin lokaci sai mun dawo to barkanmu da dawowa Saude tana kuka ta shiga dube-dube a ɗakin tana faɗin ina take tsinanniyar ta duba tole ta gaba ta ganta ba ta dawo kan Abdul tana haƙi kamar zuciyarta ta tarwatse ina tsinanniyar take ta faɗa da karfi kamar za ta tsage ɗakin ɗago red eyes ɗin ya yi, ya zuba mata su zuciyarsa ta fara tarari yayin da kiyayyar take yawaita a zuciyarsa ba ta nan ta gudu saboda ke Abdul ya faɗa kamar zai fashe da kuka kallon rashin fahimta Saude ta bi shi da shi ta gudu kamar ya cewar Saude Abdul ya tashi tsaye yayin da jiri ke neman kwasarsa kamar zautacce ya ce ta gudu ta bar ni saboda ke ta gudar min da ciki saboda ke ki ma yanzu ki fita ki bar min gidana ba na son ganin ki na tsane ki Abdul ya faɗa da babban murya yayin da kamar ya rufe ta da duka nan take saure ta yi mutuwar tsaye yayin da jikinta ya ɗauki rawa hankalinta ya tashi ta shiga tunanin anya kuwa wannan jalalinta ne mamaki da tsananin tashin hankali suka rufe hajiya saude abdul jalal dan allah kai ne kuwa ni kake cewa in bar maka gida yau ta faɗa jikinta na kara macewa yayin da tashin hankalinta ke kara ninkuwa wai yau ita ce jalalu ke kora a gidansa tabbas ta san tata ta kare ta yi babban sakaci ta fara tunanin asiri yarinyar nan ta yi wa mijinta wanda ya fi nata tsiran karfi E, da ke nake ki ɓace min da gani ba na son ganin ki ki bar min gidana abdul ya faɗa cikin tsananin tsawa kamar ya ke ta haka yake ji ganin hakan ya sa jikin hajiya da macewa sosai mamakin ta yi nunku ganin abdul na niyyar dukanta ya sa ta ficewa a ɗakin kamar mahaukaciya ta fito tana faɗin Shi kenan ta kashe ni ta kwace min miji ta bashi asirin da ya nawa ya sha na shiga uku na ni saude saude ke sambatin tana tafiya ta daura hannu a kai ta nufo ɗakinta kamar zararriya ta ɗauko wayarta ko gyara jikinta ba ta tsaya ta yi ba ta dawo comfort kamar zararriya tana tafe tana sambato ta kara parking space ta kwala wa direba kira ya zo ta kalle shi ta kwaso masa wani ashar sai kuka take yi ta kasa controlling din tashin hankalinta direban ya kalle ta ce ki hakuri hajjaju Saude da jikinta ya gama yin sanyi ga tashin hankali ga damuwa. A hasale ta ce kutumar boran uban uban uban uban uban da ya haifi ubanka. Kai da hakurin kuma kun ci uwarku shegu ‘yan iska duk ku ne munafukan ‘yan boran uba shegu bakai? Bari in gama da wannan bala'in na gaba na in dawo kanku duk sai na ci kundin boran ubanku wallahi ni ce ajalin ku kaf ma'aikatan gidan nan ba dai da ku aka cuce ni ba. Saude ta faɗa tana kuka ta shiga bayan motarta. direban da ta gama zagi ya kalle ta kawai ya ji zafin zagin amma ya shanye ya fuskanci haƙƙi ne ke ɗawainiya da ita addu'a ya shiga mata Allah ya kawo mata abin da ya fi haka murmushi ya a zuciyar sai shiga motar ya ja suka fice a gida? sai kallon sau da yake yi tana kuka sosai har da majina ta glass sokoto za mu je saudi ta faɗa cikin kuka kamar ranta zai fita har tsige sumar kanta take yi da hannayenta ji take kamar zuciyarta za ta fashe duk ta bi ta rame wandon da ke jikinta ma rawa yake yi a kugunta jinta ce su je sokoto direba ya kalli agogon motar daga karfe sha na dare ake nema yanzu amma ba halin ya yi magana dole ya hau titin zuwa sokoto allah sarki wannan kenan suna tafe saude na kukan bakin ciki har mamakin kanta take yi anya ita ce kuwa saude sai yanzu take nadamar ɗaukar yarinyar aiki a gidanta sau ba adadi lalubo wayar hajiya a ta yi ta kira bugu biyu ta ɗaga sau ta fashe da wani irin kuka kamar ranta zai fice hajiya jalalu ya cuce ni sau ta faɗa yayin da kamar ranta zai fita abulle ta yi wani farin ciki ya rufe ta rub duk da bata san meye ya faru ba a bayyane abulle ta ce me ke faruwa hajjaju cikin muryar damuwa a zahiri nan Saude ta kwashe labarin komai ta shaidawa Hajiya Abulle nan farin ciki ya lulluɓa Abulle a zuciya ta ce komai ka shuka ai shi za ka girba Allah ya ninka miki bala'i Abulle ta faɗa a ranta amma a zahiri ta shiga jimami mara misaltuwa kai wannan abu ya yi tsananin ɗaga min hankali Hajjaju inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin yanzu ya zamu ita boka ina boka yake har hakan ya faru kai wallahi har zazzabi ya rufe ni hajiya wannan bala'i da me yayi kama cewar abulle da iya harshe ta yi maganar saudi ta kara rushewa da kuka ta ce wallahi ban san ban san ma ta ina zan bullo wannan masifar ba abulle ji nake damar mutuwa ta na gani da wannan tashin hankalin yanzu ka gani a hanyar zuwa gumboka oke karki damu kawata ki kwantar da hankalinki tunda ma za ki je gumboka ai magana ta kare yanzu wai ina ita yarinyar cewar abulle sau dai ta kara jin wani bakin ciki kamar zai kashe ta ta tsani yarinyar nan ba ta taba tsanar wata halitta ba kamar yadda ta tsani yarinyar nan ba kamar ta gudu a gidan yarinyar haka Abdul ya nuna min wallahi a wannan lamarin ya mun shigar zata, ko a mafarki ban taba tsammanin hakan ba ji nake kamar na kashe Abdul Jalal din ma kowa ya huta Abulle ta ce a'a kar ki kashe shi ai shine ke din yanzu dai ki karasa gun boka mu ji yadda za ta kaya gobe zan dawo nima wannan tashin hankali ai dole in dawo Saude ta ce to daga haka suka yi sallama ta ajiye wayar yayin da kunci bai bar ranta ba da ta tuna da ta almukuri'a sai ta ji ki daya ta tsani kanta sai tsanar sai tsakar dare suka isa garin Sokoto direba ya ajiye ta a bakin wani daji daman ya saba kawo ta Hajiya Saude ta duba tafiya ta daba tafiya a kafa ko tsoron dajin ba ta ji abin da ya tunkaro ta fi komai ban tsoro a rayuwarta babban tashin hankalinta a ce wai yau ita ce Abdul ke kora a gidansa saboda wata can banza yar aiki ita ko a banza ba ta ɗauki halin kuri'a ba sai dai sai da ta yi tafiyar one hour a dajin kana ta isa inda bokan yake ta fashe da kuka kamar mahaukaciya ta shaida wa boka abin da ke faruwa a gidanta tas tana kuka ta tuhumi bokan da ya san halin da take ciki boka ya ce a'a sam domin asirin da almukuri ma abdul mai karfi ne ko su ba su san faruwar hakan ba sauri ta sauke ajiyar zuciya tashin hankalinta ta ce ka taimake ni boka wallahi ji nake yi kamar zan haukace so nake yi kawai a kashe yarinyar da ɗan cikinta sannan a dawo min da hankalin mijina kaina boka kar ka yi wasa da aikin nan nawa ina cikin tashin hankali yau wai ni Abdul ke kora a gidansa akan wannan karamar tsinanniyar yarinyar saboda ta mishi asiri ta sa ya ci abin da ya fi karfin faɗa daga bakina ya gegece saudi ta kare shi tana mai kara fashewa da kuka boka ya kwashe da dariyarsu ta marasa imani kana ya fara magana yayin da dajin ke amsawa ha ha ha ki kwantar da hankalinki a yanzu tun da ta bar gidan to tabbas yanzu za mu kashe ta da ɗan cikinta ha ha ha kwantar da hankalinta kwantar da hankalinki da kika ce mu din to tabbas mu din za mu yi miki komai ya kara fashewa da wani irin dariya ya kara da fashewa da dariyar mahaukata eh a kashe ta kashin a kashe ta kisan wulakanci boka a dawo min da mijina daidai boka boka ka cika min aikin nan ta faɗa cike da damuwa in har kai min aikin nan babu abin da ba zan iya baka ba boka in har kai min aikin nan babu abin da ba zan iya maka ba kar ka kara min sakaci wannan tashin hankalin ya zo gidana boka ni zuwa yanzu ma kaf dangin yarinyar nan a kashe su saude ta faɗa cikin rashin imani boka ya kara fashewa da dariya ya ce an gama ya kara kyalkyalewa da dariya nan gun bokan ta kwana yana sukuwa a kanta sai azbahi ta dawo inda ta bar direba ɗinta nan ta addabe shi tashi nan ta tadda shi ta shiga ta shiga suka ɗauko hanyar dawowa Kaduna sam zuciyar Saude bata nutsu ba duk da bokan ya bata tabbacin yau yau ɗin nan zai kashe almakuri'a da abin da ke cikinta Allah sarki a can ko garin Adamawa Yola wani babban private hospital Hajiya Ummu Salmata umarci direba ɗinta ya nufa da su suna isa aka shiga da ita ɗakin haifuwa cikin gaggawa Ummu Salmata tsaya a wajen ɗakin tana ta zagaye zuciyarta na kan yarinyar haka kawai take ji a jikinta cikin jikin yarinyar akwai wani abu mai karfi tsakaninta da shi ita dai kawai ta ji ta kamu da tsananin son yarinyar da abin da ke cikinta kusan awa ɗaya suna tsaye a bakin kofar ɗakin haifuwar hajiya salma da jakadiya amma suka ji shiru hankalin ummu salma ya ki kwanciya sai zagaye kawai take yi a kofar ɗakin zuciyarta na ta bugawa da tsananin karfi awa ɗaya da mintuna goma sha biyar suka shuɗe kana direba ya fito ya kalli hajiya ummu salma ya ce ta biyo shi ofis amin kana dokta ya fito ya kalli hajiya ummu salma ya ce ta biyo shi ofis ba musu ta biyo shi ya kalle ta ya cire glass ɗin idanuwansa kana ya fara magana cikin harshen turanci hajiya ba za ta iya haifuwa da kanta ba sai dai a mata cs ɗin gaggawa nan take ummu salma ta ce in dai ba damuwa a mata cs ɗin cikin harshen turanci nan dokta ya tambaye ta wace ce ita ɗin hajiya salma ta yi jin ta rasa ya za ta ce sai kuma ta sai kuma ta tsinci bakinta da cewa ni uwar mijinta ce dokta ya ce okay ya bata wata takarda ta sa hannu dokta suka dukufa akan almukuri'a aka mata CS ba ɓata lokaci aka ciro mata yaranta guda hudu uku maza ɗaya mace dokta ya fito ya samu Hajiya Salma inda take tsaye sam ta kasa zama jakadiya na zaune tana ganin dokta ta nufosa kafin ya karaso inda take ya ake ciki ta tambaye sa cikin harshen turanci yayin da take cikin tashin hankali ga baki ɗaya, tunaninta na kan yarinyar da yanda da ƴaƴan da za ta haifa dokta ya yi murmushi kana ya cire face mask ɗin fuskarsa cikin ladabi ya fara magana cikin harshen nasara ina ta ki murna ranke daɗe an yi cs lafiya an samu nasarar ciro mata yara hudu uku maza sai mace ɗaya hajiya salma ta ji wani irin sanyi da daɗi sun ratsa ta a lokaci kankani alhamdulillah ta faɗa haɗi da dukawa nan ta yi sujjadar godiya ga ubangiji ta ɗago ta kalli dokta ɗin bakinta har kunne Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya saboda mura yau ɗaya kawai za ku samu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da rai da lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata kishiya kashi na 44 a asibitin suka ga abu ya fi karfin su don haka suka yi mata transfer zuwa fofo a can aka samu ta samu kanta bayan ta yi kwana goma kwance kamar mataciya. ba ta san wake kanta ba Allah sarki sai kuma daura kai tsaye duk da muran da nake fama da shi dan murya ta ma idan kun lura ko in ce kun fahimta ya canza kwata-kwata ba haka muryar yake ba kuma daura kawai zan daure wallahi makogoro na ma zafi yake